barin ga miki idan kina da hankali kike wannan abin gidan iskanci ne ya kamata ki gane wannan ba abin da kike ya saba shari'a babu wani shari'a babu wani abu a shari'ance da iya da cewa ki shigo ɗaki na ki zo har ki rufe kofa ki zo ki zauna a kusa da ni me kawo ki duk me zaki rika zuwa min abu na biyu idan ma ke mahaukaciya ce baki da hankali to zan saita ki zan yi maganin ki zan miki wulakancin da biki taba gani ba a rayuwarki ai ba halin ka bane wulakanci ba haka na san ka ba kuma kuma abubuwan da nake maka da ba ka so na tuni ka sake ni to ai wannan kalmar ai ta sa ma zan ƙara gaya miki jihadi ya same ki abin da kike da ki dora tsaro za ki samu tsaro ki san fitarta da shigarta karki kuskure ki bar na yi ta irin wani ta mota bamba ta bamba ta yi zan yin sake ki dama ya ban aure ki ba lantana in sake ki in zan miki saki duk wai ba su kuwa ki ba saboda dama ban aure ki ba me haɗi na da ke na yanke shawara da kai yau ba zai ƙara kwana a koyina ba sai ɗakin mijina me ni gaba ɗaya ma na tsorata ban taɓa ganin ta faɗi magana irin wannan ba ni gaba ɗaya a tsorace nake baba kana ga zan iya kuwa kyauta da muhimmanci bari rufa ma kofa ne in kika ƙara shigowa ɗaki na Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba. Bari Alaikum assalam. Alhamdulillah. Iko Allah. Lafiya kalau. Lafiya. Alhamdulillah. Lafiya kalau. An so? an yi zuwa gidan nan. na sa ka ido na ku anya ba na so gaskiya ai da yake baba ba na gari yakwa na yi tafiya na dan je karatu yawwa ban jima da da baba ma je sai yau na samu billowa yakwa to haka wa zan ji magana kuma Allah to ai shi yasa a zo lafiya to kuma kai sa'a ina sama yana sama yana sama eh, eh, to dama da yake mun yi waya da shi tun kafin to to madalla malam sama <laughs> wato ita rayuwa da yanzu mu hausawa mun saba ran ce gida lafiya sai mace lafiya kalau ko da ku aiko da akwai na ba lafiya to wannan kada ba zan boye maka ba gidan na hargitse yake malam sama wata yarinya ce muka yi baƙuwa matar kaddara imana haka za a ce shi dai aliyu ya tsada kirami da yawa amma dai a wannan karan ma yana cikin matsala yarinya ce masa, ajin da zama ka saka ta kai ka ce mata aljana ko ka ce mata mutum to ga ta dai baina baina kullum gidan na labarin jiya na yau na kuma gobe da mun kuma amma sai ka sai ka me me ki ita har abada wai ta kwalin duniya Ali mijinta ne <laughs> to kullum fa ake to mun sai zai zai ta amma dai insha Allah muna ta kokari yanzu za a yi a san bakin zaran Matar yaya ba zan gaji da miki nasiha ba. Ban ce ba kya ɗauka ba amma ba kya ɗauka duka, ni kuma ba zan gaji ba. Idan kullum zan yi goma ki ɗau ɗaya ba zan fasa ba, saboda na san zan yi nasara. Haka ne, insha Allah zan yi amfani da shawarwarin da yake bani. Amma da Allah na tambaye ki, ni kan menene matsalata a rayuwa? Kin san babu inda ba a samun matsala a tsakanin miji da mata. Taki mai sauƙi ce ma idan kika ji ta wasu, saboda haka don Allah ki dinga haƙuri da abin da ya ce baya so kawai a bar shi. Ko dai an gano ina da wata larura ne, wadda har yake guduna ya kasa bani hankalin shi gare ni. Don Allah ki faɗa min idan da wannan abin. Wallahi Allah gaba ɗaya hankali na ya kasa kwanciya, na kasa samun nutsuwa. Wannan shine ai abin da nake gaya miki ɗan, matsalar ki da sauƙi kin ga fake kina da lafiya ko kina cikin gidanki mai kyau kina cin mai kyau kina kwanciya a mai kyau to wasu ba su da lafiya ba su da guri mai kyau ba su da abinci mai kyau amma suna zaune to ke tun da kin samu wannan ki yi amfani da wannan dama ki ci gaba da haƙuri soyayyar ma da kike ta ƙorafi wata rana za ki samu kuma an ba aliyu ko a waya bai taɓa min wannan bayanin ba ai ka san zurfin ciki gare shi kuma dai ban san me sa bai maka ba amma dai a muku ya kwambi ana yi eh gaskiya wataƙila ko ina jin dan ya ga bana kusa to wannan kuwa to wannan kuwa eh amma dai in ka ji ai kwai kwai magana ina ga yanzu ai na san zamu magana insha eh, Allah wallahi haka ke fama amma amma amma kun karsa na sama eh bari in je ina sama in kan ya ai sai na lafiya za ki gane yadda nake son shi ba Ni fa ba larura ba, ko me zai same shi a rayuwa ba zan iya rabuwa da shi ba. Ba zan iya mai irin abin da shi yake min ba. Kin san da nake son shi kuwa? Ke yana ga duk ranar da ya faɗi mutum ma zan iya mutuwa. Lallai lallai sanda kike masa na gaske ne. To kenan. mu aina namu addu'a ne kuma dama haka muke fata fatan mu dai Allah ya daidaita tsakaninki da shi shi ma ya soke kamar yadda kike son shi har haka kike jin sa a ranki ni ban da na faɗa miki yadda nake son shi kawai na kwatanta ne amma yadda nake jin shi a raina ya wuce duk tunaninki wallahi ka ina lillahi ni ba zan yi komai akan shi shine rayuwata duk ranar da aka ce babu shi ko zan iya faɗuwa ni ma na mutu to Allah ya tabbatar miki shi kamar yadda ke fata mm. kuma ni ma zan taya ki da addu'a Allah ubangiji ya ɗora da zaman lafiya a tsakaninku amma dai sai kin yi haƙuri kamar yadda na faɗa ni dan ba wanda yake nasara sai wanda ya haƙuri da Allah ya ba mu sa'a da Aliyu, Baba ya ɗan ƙara min wani bayani wanda tun a karan farko kai ba kai min ba ban san dalilin ka ba ka ƙi ka fito min kai min bayani kai tsaye yadda zan gane al'amarin amma daga bayanin baba na fahimci abubuwa da dama ya aka yi haka take faruwa aliyu gaskiya ne wato usama tunanina shine kayi nisa baka na, kuma abubuwan sun zo min wani iri wanda ban san su ba ban taɓa experiencing irin wannan matsala a rayuwata ba to kaga wani al'amari ne ba ko da zai iya ruɗa mutum kuma abin na ganin sakamakon wasa sai ƙara gaba gaba yake shi sa ka ji na matsa maka lalle lalle ka dawo daga tafiyan nan ka zo mai magana dan babu mamaki zan iya samun wata shawara wadda za ta yi amfani saboda nan muna ta yi abubuwan gasa nan ne dai kawai kullum abin gaba a baya kuma ita gashi sai ƙara lulawa take abubuwan da ba ta yi sai ci gaba take da yanzu a yanzu kuma to kin ga yanzu ai ni kin min abin da na ji daɗin sa na baki shawara kuma kin ɗauka baki ji yanda na ji daɗi ba ni zaman mu a nan muna zaune muna zaune muna zaune wata rana da kansa ya sako zai zo har wannan ɗakin da muke tarkata ki ku tafi sai dai in ga kun haura sama ato ah, ai zai duro dole wata rana zai duro idan yana jin labarin ke ma yi ta mata kin zaman ki a nan gurin kina zaune in ya ji ya yi misin ɗinki shi da kansa zai zo ya ɗauke ki ku tafi muna zaune muna hira mu in mun gaji mu yi wanka mu sallah mu ci abinci in mun gaji mu kwanta ko mu fita mu yi harkokin masu kan gida me zai dame mu kin ga yanzu bai fi ma ya ƙara ganin kimar ki ba saboda ke ma kin ɗauke masa wuta kin yi irin ta mata kin gane ai yanzu shawara ta gaba da zan baki ki tsaya duk sanda kika caɗa wanka ni kuma sai in miki hoto in dinga tura masa kullum kika in tura masa idan ya rude ya ga wanka ya zo ya tarkata ki kwatafi tafi shikenan kin ga an samu lafiya ya miki yadda ke so kuma ajin ki bai zube ba dan tsaya shigan nan mata ƙayatar da rana su sabida ne zan yi kokarin haɗa kanki da mijinki zaki ce min ba kya so haka kawai zai zo kina cewa zaki min hoto bayan na tura masa ya gani ya soki ni nake ga ke kika ƙaru ba ni ba ni ba na so zaki min hoto haka kawai mijina ne kaɗai ya dace da min hoto gaskiya aliyu ni abin da tunani na yaba. ba mafitar nan gabaki ɗaya tana daga gare ka kuma maganin matsalar yana hannunka duk da ban san meye tunaninka ba amma watakila in ne maka bayanin ni tunanina za ka iya gamsuwa da dalilai na a karan farko ita mace dai a cikin al'umma tamkar gwal ce wofintar da ita yana haifar da illa da matsaloli a cikin al'umma akwai hadisai da yawa da ma'aiki alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam nuna mana irin yadda ya kamata a kula da mace a tarbiyyance ta a kyautata rayuwarta domin idan mace ɗaya ta gyaru a cikin al'umma tamkar al'umma ne gabaki ɗaya suka gyaru idan ku aka wafintar da ita aka tozarta rayuwarta to wannan abin yakan iya jawo matsalolin da gyaran su zai wahala a cikin al'umma ni ina ganin tunda har soyayya ce ko in ce ƙauna ce ta sa duk abubuwan da suke faruwa daga gare ta suke faruwa ya kamata ka ja ta a jiki kana da dama duk mutumin da ke ƙaunarka in ka ja shi a jiki to babu irin yadda ba za ka juya shi ba ka ja ta a jiki ka ba ta kulawa wannan zai sa daga gare ta idan ma akwai wani abu aranta ko kuma akwai wasu ɓoyayyen al'amura cikin daɗin rai cikin maslaha za ka ga suna fitowa a hankali sai ka ga an samu bakin zaren an samu maslaha ah. zan iya ƙoƙari na gwada duk da ina ganin kamar ba zan iya ba amma dai babu shakka abin da duka faɗa zai yi wa kunci ma gaskiya ne ya dai kamata gaskiya domin tabbas ni ina ganin wannan abin da kake nuna mata ko kyamatar ta da nisantar ta da kake shi ke sa al'amarin yake girmama kuma ba za a taɓa samun mafita a wannan yanayin a irin wannan tafiyar da ake ba amma ko da ba abin a ranka ko kuma ko da ba ka damu ba hmm. ka haƙura ka danna zuciyarka ka kwatanta ba ta kulawar da saurarata da janta a jiki hmm. to wannan zai sa za ta sakankance cikin maslaha sai ga ƙanƙanin lokaci an gano bakin zaren insha to Allah ya sa dace amin amin kawai ki wani hoto ba na ayya kwantar da hankalinki kin san in ina miki hoton ina tura masa zai fi na farko kenan sannan in kuka daidaita kika haura sama kin ga ai ma ba mahaurawa zan yi ba bare in ganki in na misin ɗinki kin ga ba sai in ɗauko wayana in kallo hoton naki ba <laughs> ya za ki zo da masana me za ki aura to ai shine tunda ba na za a yin haura ba bare in ga amarya da angwanta kin ga ai sai ki bari in miki hoto ko tsaya ki gani wallahi in miki ne miki ina tura masa ke ni ba bana so bana so wai da gaske ke yi wallahi ba za ki mun ba a kawai to shi ke nan tunda kin zaɓa amma wannan karan nema fa zan rama tunda na nemi alfarma kin ki nima da abin da ya taso kake saka na a ciki kake nemi shawara ta kake komai a ruwanki tsakanina da mijina ne abu ruwanki da kin zaɓa ba shi kenan ba kakkisa sani kakkisa sani kakkisa sani a ba zan sa ki ba a to ki matsar mana ki matsar can <laughs> to ah matar yaya manyan gari ala kawo yan biyu shi kenan tunda ba kya so kika ce me Allah ya kawo yan biyu mace ɗaya namiji ɗaya Ɗan haka ma da kin sa zan shiga bar ɗaki. To, ina zuwa. <laughs> Kai ki daɗe. Yanzu kuwa zan zo, ina zuwa. Oh, wannan mace kwai na can masifa. Ke ba a san ki ba. Ni ma ala kwandama da na iya tattare tattare. Allah ya sa ba ciwon kai zaki zame ba don wallahi yanzu ne haushin ta ma nake ji. Wai ya kama da santa sai na suma. Shiga uku. a tunanin da na ƙara hmm. ta yadda za a shawo kan al'amarin nan ina ganin a samu a ƙoƙarin samun ta, domin da shi ne za a iya bibiyar hmm. yadda za a gano asalin haƙiƙanin wace ce ita kuma a ina ahalinta suke musamman in ka lura da zamanin da muke ciki yanzu na harkar social media da wuri abu yake nisa haka ne domin ko shi wannan dan sandan da na sake tuntuɓa shawarar da ya bar kenan na ɗauki hoton kuma ana ta tagagari tunda dai ka san ni ba zan iya ɗaukan ta hoto ba ana ta ƙoƙari ita zainabu ta ɗauke ta a hoton domin a ga yadda za a bullo lamarin sannan kai yi ƙoƙari a samu likita ƙwararre wanda zai iya duba ta ya tabbatar da lafiyarta don haka ne za a iya gane cewa ta lafiya lau take ko kuma aljani kai koma dai menene a iya ganewa don kar a zo a kitso da farkonta eh, haka ne zai yi kyau to amma dai gaskiyar magana abin da ya jinkirtar da ni ga haka na tsaya na takaita iya mutanen da suke bincike akan kes din saboda ba na son mutanen su yawa ka san rayuwar nan ina gudun kada mutane su yawa kuma a zo a shigo da wanda yake bara gurbi ne abin da muke ta boyewa tsawon lokaci kuma ya zo eh, a ba mu matsala gaskiya ka ji na da isa na jinkirta ba na so a ƙara yawan mutane gaskiya tunaninka yana kan layi duba da irin zamanin da muke ciki yanzu bara gurbi sun yawa kowane irin mutum zai iya zuwa idan ya ji wannan sanarwar misali tunda ba a hankalinta ta ba ba za ta iya rarrabewa ta gane wannan shine nata wannan shine ba nata ba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 ina ganin dai aliyu yanzu ni zuwa zan koma to ina ganin mu je in taka maka ai ba matsala je in taka ya Allah wato wani abu aliyu da nake so in kara ɗan tana ma a wannan gabar da ake ciki mm. dole sai ka haƙura da yawan tunane-tunane domin ka kai lokacin da ya kamata a ce ka tsaya irin wannan yin tunane-tunane sun karanta a gare ka duk da na san abubuwa sun ɗan yawa amma tun da allah cikin ikon na da shigowa cikin al'amarin mm. za ka ɗan samu sauƙi ta waɗansu abubuwan tun da nima zan ɗan kakkama mu ga yadda za mu yi gaskiya ne zan yi ƙoƙari insha Allah dan gaskiyar magana samu ban taɓa samun kaina irin wannan yanayin ba ga dai yanzu ana in labari ne waye da sauransu amma sai gashi abu ya zo a rayuwata kuma ya zama min wani iri kullum abin kuma canja min salo yake wani iri nake ji amma ba komai shine dai tunda aikin ka dole yana buƙatar natsuwa sosai dole sai kana dan ragewa Allah ya mana da Allah Allah ka nuna min lokacin da hankalin mijina zai dawo gare Allah ka nuna min lokacin da farin cikin mu zai dawo. Mu fuskanci juna. Ina son ka mijina.